bismillahir rahmanir rahim wannan mai littafi na al'ashmawi muna cikin babin juma'a ya ce wa ammal a'azaru amma uzurora almubihatu wadda suke halattawa litakhallufi anha ya zan mutum bai je juma'a ba min zalika daga cikin uzurorin almataru alshadidu ruwa mai yawa walwahalu alkafiru da taɓo da wahala mai yawa taɓo mai yawa walmujazzamu allazi tadurru ra'ihatuhu da mai ciwon kuturta wannan wanda warin ciwon kuturtan ke cutar da jama'a wal maradu haka nan rashin lafiya rashin lafiya ma uzuri ne mutum ne zaman shi gidan bai da lafiya watamrizu tamridu haka nan jinya bi an yakuna hu ahadun min ahlihi maridan ya zama mutum a wurinsa akwai wani mara lafiya ka zaujati kamar mata walwaladi kamar yaro wa ahadil abawaini kaman ɗaya daga cikin iyaye guda biyu walaisa hu man Oluhu kuma babu wani wanda zai zauna a wurin waɗannan wanda aka lissafa a baya ne ina nike yawa faya taju ila takhallufi saboda haka sai ya zama ya buƙaci rashin zuwa juma'a da don ya jinyan shi wamin min zalika yana daga cikin abin da ke hana iya yake halatta mutum ya zama shi gida bai je juma'a ba idza hatudira ahadun min aqaribihi aw ikhwanihi idan gargara ya zo ma ɗaya daga cikin makusantansa ko ƴan uwansa. qala Maliku, Imam Malik ya ce, fin rajuli game da matsalan mutum, an tambaye shi matsalan mutum, ya haliku yau juma'a wanda yake gargara ranar juma'a. Fa ya khallafu indahu, mutum ya zaman shi ya zauna wurin wannan wanda ke cikin gargara din inda hura julul min ikhwani daga cikin yan uwansa yanzu rufi shanihi yana kulawa da sha'anin wannan gargara tasa la ba sa fi zalika imam malik ya ce babu laifi a wannan wa min halau khafa ala nafsihi yana daga cikin uzuri inda ya ji tsoro min darbi zalimin cewa wani azalimi zai cutar da shi aw habsihi ko kuma zai kama shi wa akhadhi malihi ko zai kwashe mai dukiya shi ma sai ya zaman sa ba sai ya je juma'a ba wa kadhalika al-mu'siru haka nan wanda bai da shi ya khafu an ya habisahu garimahu yana tsoron wanda ke bin shi bashi ya kama shi alal asahi wannan ba kowane malami ya da shi ba cikin malaman malikiya sai dai mafi inganci mazhaban malikiya yana iya zaman shi wa min zalikal a'ma yana daga cikin yana daga cikin abin nan uzuri da zai sa mutum ba sai ya je juma'a ba al'ama makanta allazi la an al'ama makahu allazi la qa'ida lahu wanda bai da jagora makahon da bai da jagora babu laifi zaman sa amma lauka na lahu ƙa'idun imin inda yana da jagora auka na mimman abin nan ya ta dilil jami'i ko zai iya gane masallacin makaho ne mai basira bila ƙa'idun ba tare da jagora ba bala ya juzu lahu a kallufu an ha wato baya halatta ya zaman shi ce ba za shi juma'a ba sai tunda yana iya kirdaro sai ya kama hanya wa ya harumu safaru inda zawali lokacin zawali lokacin juma'a an haramta mutum ya kama ya kirkiri tafiya min yawmin juma'a ta ranar juma'a alaman Jibu alaihil juma'a ga wannan wanda juma'a ta zan wajibi a kansa Ka zalika ya harimu alaihil kalamu haka nan magana an haramta man shi yin magana wa filatu da nafila wal imamu ya khutubu bayan liman yana hudu ba sawa'un daidai ne kana fil khutbatul ula a cikin huduba ta farko ce aw thaniya ta ko ta biyu waya julusu ya zauna? Um, nake waya julusu rajulu mutum in yazo ya zauna wala yusalli ba zai salla ba illiman na hudu ba illa an yakuna talabbasa bi nafalin sai dai ya riga ya fara nafila qabla al imami kafin liman ya shigo to fa yutimma zalika to sai ya cika wa al-bay'u wa shira'u inda ne. ba a saye da sayarwa lokacin da aka kira sallah amma a saniya ta kiran sallah ta biyu wa yafsahu in waqa in an yi wannan kasuwanci to to hukuma ta bata wannan saye da sayarwa in an yi shi a ce mai kaya ya dawo da kaya wanda ya bada kudi ya karbi kudin shi wai kurahu talkul amali yawmul juma'a makaruhi ne mutum ya ce ba zai je aiki ba ranar juma'a wata na fulul imami qabla al liman ya shigo masallaci sai ya shagaltu da nafila maimakon ya hau mumure mutane hudu ba shi ma wannan makaruhi ne idan liman ya shigo masallaci ya haye mumbari kawai wa kadhalika yukrahu lijalisi haka nan an karhanta ma wanda ke zaune an yi tanafala inda al'adhanil awwali ya nafila wajen kiran sallan farko wa yukrahu huduru shabati yarinya budurwa ta wa makaruhi na ta juma'a sai tsohuwa kenan wa kazalika safaru ba da alfajiri haka nan mutum ya tafiya bayan fitowar alfijir a ranar juma'a wallawa alam malayin ce amma Allah shine mafi sani in kaga gyara a ciki sai ka tsallake shi an gane ko Allah ya taimake mu zamu ne mai tashi ya ce wa amal a'zaru amma uzurori